Zabura ta casa'in da uku Ubangiji yana mulki, yana sanye da ɗaukaka; Ubangiji yana sanye da ɗaukaka yana kuma sanye da ƙarfi, an kafa duniya daram, ba za a iya matsar da ita ba, an kafa yin tun da daɗewa, kana nan tun fil azal, tekuna sun taso, ya Ubangiji, tekuna sun tā da muryarsu. tekuna sun tā da raƙumansu masu tumbatsa, mafi ƙarfi fiye da tsawon manyan ruwaye, mafi ƙarfi fiye da ikon raƙuman ruwan teku, Ubangiji mai zama a bisa, mai girma ne, ƙa'idodinka suna nan daram, tsarkinka ya yi wa gidanka ado har kwanaki marar ƙarewa, ya Ubangiji.